akwai me ke faruwa tsakanin kamfanin Indomi da kuma gwamnatin Najeriya har take taka gwamnatin Najeriya ta banin din shigo da Indomie da kasar waje kai kamfanin da suke da indomi a gida Najeriya ma sai an bincike su asali da ita kamfanin indomi na kasar Indonesia ne sai aka wayi gari kasar Taiwan da kasar Malaysia suka hana amfani da Indomie a kasar su wanda kasar Taiwan Indonesia da kuma Malaysia duka a nahiya ɗaya suke sun ce abin da suka hana amfani da Indomie a kasar shine sun gano da cewa akwai wani chemical ethylene oxide a ciki wanda yake kawo kansa kuma a duniya Najeriya ta fi kusan kowace ƙasa cin indomi wanda hakan yana nufin dai Najeriya kusan ita ce karfin kasuwancin indomi to ga ta inda Najeriya ta shigo ciki yawanci irin waɗannan manyan kamfanonuwa suna da abin da ake cewa international standard ma'ana idan ka sai indomi a Najeriya ka tsallaka ka tafi ka siya a China ka koma Saudi America ka siya ko ina ne duka test ɗaya za su baka domin da abu ɗaya ake haɗa su To kun kenan in har Indomie tana da wannan international standard din to wannan chemical din da aka samu a Taiwan da Malaysia to fa babu makawa za a same shi a wacce ake hada a Najeriya. Na ga muku kamfanin Indomi kamfanin Indonesia ne kuma suna da branch a Najeriya wato ana hadawa a Najeriya. To saboda haka an hana shigowa da wata Indomi da kasar waje. to amma yan Najeriya kun san ko ana shigo da abu da kasa waje ana shigo da shi a halin yanzu ba za a rasa indomin da aka hada a Taiwan ko Malaysia a Najeriya tana yawo ba yanke muku dogon labari ya koma gari a halin yanzu dai hukumar nafda sun ce suna suna bincike akan random bincike akan wannan indomin cikin flavor idan aka kama wannan chemical din a ciki kun san sauran Allah samu dace